ya mashar sadiq abubakar ya bayyana hakan ne a wajen bikin yayi wasu ɗalibai da aka koya wa sana'o'in hannu a birnin lagos abin da zan ce ma ne muna da kyakkyawan fahimtar juna da mutanen amerika magana abubuwan suna taimaka mana wurare da yawa magana jirage na so suna kan ayyuka suna bin ka'idodin su da kasansu saboda haka ba zan iya cewa komai ba sai da cewa lalle muna samun kyakkyawan fahimtar babban hafsan sojin na Najeriya ya bayyana cewa yanzu rundunarsa ta lukufa wajen zakulo masu basira daga cikin gida wajen amfani da abubuwan da suke sarrafawa ko kerawa domin amfanin rundunar sojin kamar yadda ya gani a wajen bikin yaye ɗaliban da aka koya wa sana'o'in hannu a nan Lagos. abin da na gani wasu takalma guda biyu wanda na ga cewa za mu yi amfani da su wajen kuratanmu da muke ɗauka wanda ba dole sai mun je mun sai masu tsada ba daga waɗannan abin yi abin nan zanin gado ma da na gani wanda na tabbatar da cewa ya fi araha nan ma abin da na gani wanda suka yi amfani da hannun su su yi ya nuna cewa muka duba muka duba abubuwa na cikin gida ɗaliban da aka koya wa sana'o'in da sun hada da matan da suka rasa su a fagen daga da kuma matasa da ke zaune a barukokin rundunonin sojin sama wanda kuma ba su da abin yi akan haka na tambayi hajiya hafsat sadiq baba abubakar da ke zama shugaban kungiyar matan hafsoshin sojin saman najeriya ko kungiyar na daukan irin wannan mataki a yankin kudu maso gabashin najeriya yankin da yaƙi da kungiyar boko haram ke kamari kuma aka je jefa ɗaruruwan mata da yara cikin wani hali na kakanikayi sai hajiya hafsat sadiq abubakar ta ce kwarai da gaske ai mun riga da maiduguri ma muka fara kuma wannan training da muke yi na mutane da hamsin package ɗin kowane package yana dauke da mutane 150 daban-daban akwai kamar telo akwai kamar sana'a ta yankin hannu wato hitmaking akwai sana'a ta kwamfuta akwai ta gyaran kofofi da sauransu suna da yawa to kome mahalarta wannan horo da aka bayar za su ce ga dai daya daga cikin waɗanda suka samu horo ka Ango an koya muna yin su sabulu tularai mai shafawa da jakka gaskiya zan ce mun gode domin yadda ka gani ni wido ce ne na ya rasu kuma fara wannan program ma bana nan amma da na zo na ji na ji na sami coordinator ita ce da wannan program don yi da su widows ne a taimaka muna gaskiya kuma na koya abubuwa da dama wanda zai taimake ni da yara na sai dai mu ce ma wannan kungiya mun gode bari Allah ya ci gaba da ba su ikon taimakon mutane musamman idan mu a wannan Najeriya. Babangiji Firin, Murai Amurka daga Lagos.